Assalamu alaikum. Dari zoli nake samun kuzari shi nake rikewa na je dukin da zani. Rizoli kafe ku sha ku samu kuzari. bani da kasala ganda ba ta rike ni gari zoli kafe manya kusha gari zoli kafe yara kuma kusha nawa ne na gine kowa zai iya sha salamu alaikum rizoli kafe sirina ne na boye rizoli kafe ku sha ku samu kuzari zoni cafe kenan a duk lokacin da nake cikin kasala ko kuma na ga wani makusanci na yana cikin kasala to da sirrin rizoli cafe nake kawar da damuwar mu tabbas ni ma na shaida domin bayan na sha rizoli cafe na ji kasashi da kwarin gwiwa a jikina da rizoli cafe zan dinga amfani a gida har da gurin aiki ku nemi naku a kasuwa domin rizoli cafe shine sirri Eh ano na riga ma na shirya ai. Ah gashi kawai mota. Wai fita za kai baka ci abinci ba gashi na hada maka abinci a dani? Na ce miki ina jin yunwa ne? Na ce ina jin yunwa. Kamar ya ka ce min kana jin yunwa. Wai cin abinci na ya dame ki ne ko? Ya za a yi cin abincin mijina ba zai dame ni ba. Ah. Amma kuma kin yadda ki zubar mu da mutunci a idan mutane. Ko? Kin girman Allah ka ya haƙuri. Komai ya wuce mahaifarka tana mahaukacin son ka fa. kin san dama an ce mahaukacin masoyi da mahaukacin maki to abin tsoro ne ka ji tsoronsa so saboda haka ni ma ina tsoron ki har na kai haka wallahi yanzu ma tukun na tsaya wannan kwalliyar da kace kake ta zabga wannan kanshin ina zaka je wannan kwalliyar da wannan kanshin zan je ni inda ya dace Yaya Zubaida, ina da shawara idan kin amince. Yanzu nan yara na suka kira ni a waya suka ce sun ga mijinki ya fito a mota. Idan kin amince yanzu nan zan sa yara su bi shi suka kashe shi tunda kin ga ke kaɗai ce matarsa. Ke ce kaɗai za ki gaje shi kuma ke kaɗai kika san inda dukiyarsa take. Tunda ni da ke kin faɗa min da ya dawo da na'ima gara ya mutu kowa ma ya rasa. Saboda haka kin amince idan kin amince yanzu nan zan sa yara su harbe shi su kashe shi. allura cikin ruwa mai rabo ka ɗauka gaya musu wa suka zo ba ba fi furniture kwarai da gaske ba fi furniture da fatan komai ya yi kuma komai ya cika komai ya yi fiye da yadda nake bukata komi na bafi mai kyau ne irin kyan da bashi da tsara a duka duniyar furniture ka buƙatar shan wahala idan har zaka siya kaya a Bafi Furniture. Zaka iya siya a online ko a shagunan su kuma a kawo maka a duk inda kake faɗi Najeriya nan. Bafi Furniture zaɓi ne ba zaɓin tumin dare ba. kayan su yana da kyau yana da ƙwari. Duk gidan da aka ƙawata da kayan Bafi Furniture tabbas sun fita kunya kowa in dai ana magana ta tsari ne da kuma kyawun falo. alhamdulillah sunana abdullahi alhikima shugaban shahararriyar cibiyar hadawa da kuma sarrafa magungunan gargajiya da ma magunguna na addinin musulunci na cibiyar alhikima muna jaddada godiya ga allah maɗaukakin sarki yadda ya ɗaga darajar mu musamman a ɓangaren ba da magunguna a kan cututtuka da larurorin al'umma muna amfani da wannan dama wajen miƙa wa al'umma godiya musamman yadda suke mana fatan alkhairi da kuma addu'o'i a koda yaushe cibiyar alhikima dai shahararriyar cibiya ce musamman a najeriya da jamhuriyar niger da ma sauran ƙasashe na afirka mun shahara kwarai a bangaren ba wa mutane magani kuma su sha su warke da izinin allah mun yi suna mun ɗaukaka mun yi fice kuma muna samun fatan alkhairi a bakin al'umma wannan duk kadartawa ce ta ubangiji domin shi yake da iko akan komai kuma muna ƙara kaskantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki muna tawassali da sunayensa mafiya kyawu muna ƙara tawassali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yadda ka sa albarka a ayyukanmu muka yi shekara goma muna ba da magunguna al'umma da dama suna samun sauki kan cututtukansu Allah muna roƙonka ka ƙara sa albarka cikin shekarunmu na gaba mu ƙara taimakawa al'umma da magani su sha su samu lafiya. Allah kai kake jarabtar bawa da ciwo kuma kai kake yayewa bawa ciwo. Allah muna kaskantar da kai muna roƙonka duk mutumin da ya karɓi maganin mu na cibiyar alhikima Allah ka bashi lafiya mun shahara ɓangaren cututtuka da dama duk wata larura ko jinya da take damun ka ka ziyarci cibiyar alhikima da izinin Allah za ka samu lafiya ni da kaina shugaban cibiyar alhikima za a same ni a birnin Kano a nan sharaɗa phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union kullum daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana za a same ni a Zoo Road amana plaza kusa da shoprite kullum daga karfe 4 na yamma zuwa karfe 10 na dare a duk inda kake za ka iya zuwa birnin kano ka same ni domin mu tattauna ni da kai kuma in baka magani assalamu alaikum wa rahmatullah same shi ya samu hadi wallahi wallahi kai ne kuma wallahi sai kai zata ni ba ir uwarka bace kuma ka sani insha Allah ba zai dawo da na'ima ba mahaukaci kawai ai kaji da Allah yawa wallahi duk ranar da kika kara zuwa kika ce min mijinki ya miki laifi ya miki kaza da kaza wallahi sai na tattaka ki duk da kina matsayin yayata riyawa kawai Na taya ki farin ciki. Sannan kuma ga mahaifiyarki mai kirki da dattako. Na gode kwarai da gaske da kulawarku na tsawon lokaci. Sannan kina ji? Ni ma na samu wani wanda yake so na. Dan Allah fa, waye? Dr. Hashim. Uncle Hashim namu? Eh, shi fa. Wow. Amma na ji daɗi sosai. Na miki murna. Zumuncin mu zai sake kulluwa. Kwarai da gaske. kin yi dace da mutumin kirki batula yana da halaye masu kyau matuka haka nake ji ana ta faɗa sannan kuma ina da wani roƙo da nake so in miki ina jin ki batula sadiq ya haukace sosai akan ƙaunarki ƙawa a'a karki ce komai sai kin yi nazari hello salamu alaikum ranka dade barka ne yawwa kuɗin da ka ce ka turo tun ranar nan da ka kama ta ka har yanzu ba bai shigo ba ban gane ba in tura maka kuɗi tun nan ka ce ban gani ba wallahi abin ne network ne muke ta samun matsala da shi amma wallahi bai shigo barin ka dade da yanzu to zan gane ba shiga ba bayan baka kira ni ba eh wallahi network ne muke ta samun matsala da shi amma yanzu ka iya ƙara turawa saboda ina ganin kamar network ɗin ya gyaru a ya za in sake tura ma kuma bayan kai da kace ba gani ba kuma na sake tura ma kace ba gani ba kawai abin da za a bari kawai bari ma juyo bari zo yanzu ina da cash anu eh, ina da cash zan zo ba cash eh a'a alhaji ai ba ma karɓar cash ai bari kawai don Allah kaga ku taimaka. ai lamarin na a taimaka mana mana. Kai hakuri malam, kuɗin ku ba zai isa duk na abubuwan da aka lissafa ba shi yasa ma aka ce a sallame. Kafin a game mata tiritimin, zan je in nemo abin da kuke bukata ku yi min rai ma'aikin Allah. Aba malam, baka ji me ta ce bane ba? Yanzu idan za a biya kowa kullum kowa ya zo ana taimako asibitin gobuwa zai zo. Ai ba wanda zai zo kayan nan fa da kuɗi ake so su ba. wuri kawai ku tafi ka je ka samu mata ko na gargajiya ne in ka bi ta nan duk gashi nan za ka iya samu wancan hanya. Zan biya musu. A <laughs> ah, nawa ne su. Dubu ɗari biyu da sha takwas. Dubu ɗari biyu da sha takwas. Nawa ne ni kuma nawa wanda na tura bai shiga ba? kamar dubu hamsin da biyar dubu hamsin da biyar ah, ku ɗauki dubu ɗari biyar ku cire nasu ku cire wanda ake ɗauka ku cire wanda kuke bi na sauran sai ku ajiye duk wani abu da suka sake bukata da Allah sai a basu yawa ashe har yanzu akwai mutanen kirki a duniya ai baba alheri danko ne ba shi faduwa ƙasa banza mutumin da ya nemi ka taimaka wa mahaifiyarsa ne mun fito daga market shekaru da dama shi ne fa shi ne yau ya taimaka mana malam kai ne? kwarai ne to kin gane hajja ai shi lamarin amura na rayuwa eh. haka suke wallahi sai shi sa duk abin da zamu siya yau din a gama siyayyar gaba salamu alaikum barka da barka kai wallahi yalla bai taimako na za a yi wallahi mahaifiyata tana gida kwance ba lafiya rai a hannun Allah a taimaka min da ko menene kaga yanzu kai da girman ka ka bi layin waɗanda suke irin wannan barace-baracen akan titi wallahi ranka daɗe yanayi ne na rayuwa ya riske ni ina ji ina gani ba abin da zan iya yi dole ne ma in shigo sahun masu bara in yi roƙo don in samu in ceto ranta don kada ina ji ina gani mahaifiyata ta rasu kai lalata ka bani guri ka bani guri kin ga irin su ne fa yan shaye-shayen nan waɗanda idan ka riga ka ba su kuɗi ba abin da za su je su sai shaye-shaye ai alhaji wannan da kake gani bai yi kama da almajirai ba sannan bai yi kama da yan shaye-shaye ba alhaji ka taimaka masa yana buƙatar taimako tun da ka ga haka ba ƙarya yake ba kina ganin jikinki ya baki wannan ba irin su bane jikina ya bani kwarai wannan ba irin su bane alhaji ai kai kai kai zo zo zo zo zo na ce zo eh zo zo bara yi salamu alaikum matata ta ce jikinta ya bata kai ba irin wa'annan mutanen ba wallahi haka ne ba da ran ce makama ga dan wannan ka fara rikewa na gode Allah saka da alheri Allah ji kan mahaifa Allah saka faka Alhaji na gode don haka eh kana ji ko na'am ka je ka alkinta ka kula da kyau Allah ya yaukaka maka har ka fi mijina kuɗi na gode na gode na gode wannan kuɗi da aka baka ka je ka taimaki mahaifiyarka kamar yadda ka yi alkawari sannan ka nemi addu'arta sannan kuma ka dage da sana'a in Allah ya da kai ma sai ka yi arzikin da zaka taimaki wasu na gode Allah Allah taimaka na gode wanda ka taimaka masa baya wata ran shi ne zai zo ya taimake ka wannan kati na ne ko da yaushe da Allah wani abu ya taso sai a kira ni na gode sosai Allah ya tek Allah ya saka ma da ba kun ba kun Allah ya bada lafiya na gode sai an Allah ka gani ko malam Ikon Allah. Haka lamarin duniya yake. To kai, canja mana ɗaki a mai da mu ɗakin saman nan mai AC. Malam? A, da kuɗinmu? Um, wato hajiya bayan rasuwar matata na nemi aure har sau uku, kuma Allah da ikonsa ba a dace ba. Allah sarki. ka san wani lokuta haka Allah yake ma bawa Hajiya ta faɗa min cewa kin dawo nan da zama baki ɗaya. Eh wallahi, ai ƴan kwana biyu. Ina son in rika zuwa muna gaisawa amma kin san rashin sani. Yanzu ma da aka min kwatance ba karamar wahala na sha ba kafin gane gidan nan. Tunda kin ga Hassan kwana biyu abubuwa sun masa yawa wallahi bai zuwa. Ai da na ji daɗi sosai. ba zo mu shiga ciki mana kai a gara mai tsayawa ma na wurin ki na zo dama au ai kuwa na ji wani labari mai daɗi ban kira ka na maka murna ba labarin me fa a ah, zancen soyayyar kuma na da batula hmm? um, wai baki labari ta ce ta gaya min da kanta <laughs> an dai samu matsala gaskiya amma dai ba ni ne gaskiya nake santa ba hasana na raka shi ne yake santa amma ni kai ta ce min fa sun yi wa abin gaskiya mummunan fahimta ina zan je ga kina ya zan je ina bin gari ina neman mata ko kuma wata budurwa bayan gaki ai yanzu yadda kika fito din nan Dan lokaci kaɗan za a baki ki huta sai mu zauna mu fahimci juna a gama magana kawai in ɗauke kin tafi London da ke. Kai haƙuri, ina cikin wani yanayi a yanzu, ba zan iya karɓan kowace irin soyayya ba. Eh ni ban ce yanzu ba a hankali sha Allah. Na'ima tana da ɗabi'u masu kyau. wanda hakan ya tabbatar min da cewa ta samu koyarwa kuma an sa ta a hanyoyi masu kyau to ai da tarbiyyar na'ima daga gare ku yake ni ban zauna da ita na wani lokaci ba duk da haka akwai gado da yara suke daga wajen iyayensu tabbas na gaje ki kuma tabbas na da yakinin ke mutuniyar ƙwarai ce na gode na ci daɗi da wannan yabo da muka samu wato hajiya kwanan nan na yi wani nazari na lura da kyan ɗabi'un na'ima da tarbiyyarta da nutsuwarta kuma ki haƙuri bai kamata a ci na <laughs> na dimfare ki da irin waɗannan maganganu ba to amma ni a raina na ji in so samu ne ina so in aure na'ima in dai har za a bani dama kana son na'ima kenan tabbas ina son da. Na'ima. Ina jin ka. Ina ta kiran wayarki amma ba kya ɗauka. Eh, saboda kan na ɗauka matarka ta zo ta kashe ni. Tabbas ba kyauta miki ba, amma ki sani, na yanke wannan hukunci ne domin a samu masala. Yanzu me kake bukata? Me kake so ka kira ni? kasa sukuni. Ban gane wa me kake nufi? Wato sai daga baya na gane cewa lalle na kama da tsananin sanki. Dan Allah ki da ɗakin ki. Na miki alƙawari akwai gida na a wata unguwa da za ki zauna daban. Ai wannan maganan ba za ta yi ba Alhaji Hadi, mijin Zubaida. Kai haƙuri sai an jima. Na'ima, na ji duk labarin abubuwan da suka faru da ke, tun daga kan aurenki da kuma mutanen da suka neme ki. Haka ne ka, an sha fama sosai, kuma har yanzu ma ina shan fama. Ya kamata komai ya zo ƙarshe Na'ima. Ni ma zan fi kowa farin ciki da hakan. Ina da wata shawara da zan baki a kan waɗanda suke neman ki. Ina jin ki mama. Ni dai a ra'ayina ya kamata ki auri maina don shi ne mutumin da ya tsince ki a cikin datti ya mai da ke mutum ya kuma taimaki rayuwarki to idan har kin ɗauke ni uwa ni mahaifiyarki ce to maina shi ne mijin da ya dace da rayuwarki don ni shi ne na. saboda haka na'ima idan har kin ɗauke ni uwa kuma za ki ji ta to maina za ki aura mama kin yi magana mai girma kin ɗaure da jijiyoyin jikina domin girmanki ba zai sa na bijirewa ki ba ko da wuta kika ce na faɗa to wallahi zan faɗa amma ina tsoro a ce tun ina yarinya a fara kirga adadin auren da na yi ba na so na yi auren da zai jawo na saba wa ubangiji shi yasa nake so na yi auren da hankalina zai kwanta da zuciyata tabbas maina mutumin kirki ne mama ya taimake ni idan baya tare da ni ina jin soyayyarsa amma daga zaran ya zo gabana sai in nemi wannan soyayyar da nake yi masa na rasa ki haƙuri mama ba zan iya auren sa a haka ba ango babban tafi da Allah a yanzu zan gayyaci shahararren mawaƙin nan wanda muke alfahari da shi zai zo nan gurin domin sa amarya da ango nishadi da abokan ango amarya da ango bismillah ku taso bismillah bana ango tashi mana ya MC yana ta kiran ka ka je ku rawa da amarya ka tsaya ka zauna a nan bayan an ce ni in gina gida na gina gida na alfama wa amarya can. a cikin kayan aiki wai da aka kawo wai a kasa kawo min katifa royal sai aka je aka siyo wata su gogo garin gwaji ta burma ce wannan wace irin lalatacciyar katifa ce ba zan taso ba wallahi sai an canza katifan nan yaya ai ga mu yanzu haka mun siya maka katifa royal marvel wanda kamfanin royal ke Yawa a haba alhamdulillah mc mc mu je mu je mu je mu je mu je royal form katifa mai inganci home of comfort amarya ta shiga dakinta a haye mata ku fito nawa ne yes haɗa min shayi da sauri ina sauri zan tafi gona nama ne yes ka haɗa mini shayi ka zabga mini unity a ciki an gama yes samun unity na nima namadi yes haɗa min shayi nan ka sanya mini unity yau ofisa aiki zai an gama namadi ni ma nan ka haɗa min shayi ka watsa min unity a ciki yanzu kuwa namadi wai shin menene unity din nan ka gan shi yawa kuma ku sha unity black coffee ga kamshi ga daɗi ga kuma sanya kuzari uwa uba yana washe muku kwakwalwa to dai haka ne ni ma a haɗa mu unity unity sarkin aiki kawai saboda na ce ta bani mukullin gidan wallahi ni dai na gaji da sa datan nan data ba ƙarfi ga tsada ga kuma saurin ƙarewa ai baki da zaɓi haka nan zaki sake siyan wani ina da solution kai kuma ina ruwan kamala lallai daga yau kun yi bankwana daga matsalar data yes gaskiya ne BBK data shine maganin matsala na. Ni ma ga ta ka samu abin nan. Domin daga yau da wannan abin zan rika amfani. Dan na ga yana sa 'yan mata farin ciki da nishaɗi. Har sa'a da na kwace maka budurwa. Duk mai amfani da intanet lalle yana buƙatar BBK data domin daɗaɗawa da kuma sauƙaƙa aikinsa. Ku je Play Store ko App Store ku ɗauko mana manhajar BBK data. Ku yi rajista nan take ku fara aiki da ita. A BBK Data za ku iya abubuwa kamar haka. Za ku iya siyan airtime na kowane network da kuma pin nawa egg da NEW. Sannan muna da airtime to cash. A BBK Data za ku iya biyan electric bills ɗinku da kuma kowane irin cables ɗinku. Ga masu website muna ba da API documentation a farashi mai sauƙi. BBK Data. Ƙarshen tabbas. Wai wannan damuwan na mene ya hana? Da kuɗin mu a hannu amma a ce mahallin zama mun kasa samun wanda ya dace? To ai wannan laifinki ne da baki bi hanyar da ya dace ba tun farko. Me zaki? Hello? Me gida muna buƙatar ka yanzu nan. Babu wani kai wani mafarkin mu akan mahalli. Ga suna gan shi a zahiri. A ina wannan suke? Wannan Salis Homes ke da. Mu Salis Ventilated Homes Limited. Kamfani ɗaya tilo da ya mai da hankali wajen kawo kyakkyawan canji a harkar gidaje da kuma tsarin unguwanni don magancewa mu duk wata matsala da shafin muhalli da kuma gidajen zama a salis ventilated homes mun yi da zamanantar da gininmu wato zuwa sabbin tsari masu ɗauke da kyakkyawan yanayi da kuma inganci muna fatan sabunta ƙirƙira ta fuskar ƙarko da kuma kyau a kasuwar gine-ginen unguwanninmu da kuma gidaje a najeriya muna aiki tukuru domin tabbatar da mafarkin kwastomominmu na mallakan ƙayatattun gidajen zama na gaskiya da haɗakar ƙwararru gogagu masu ra'ayin ƙirƙira na yau daban na kuma gobe daban duk a ɓangaren muhalli ku tuntuɓe mu domin samun cikakken ƙarin bayani akan ayyukanmu da kuma yadda za mu taimaka ka mallaki gida burinka mun gode da zaɓar salis ventilated homes limited a gine-ginenku na gaba salis ventilated homes limited gidanka aljannar duniyar Mun kai tsawon shekaru goma muna gwagwarmaya wajen ba da magungunan gargajiya da kuma magunguna na addinin musulunci tun daga matakin farko wanda a yanzu muka kai kololuwa. Mun shahara a nahiyar Afirka a bangaren bawa mutane maganin gargajiya da kuma magani na musulunci akan duk wasu cututtuka na zamani da ma cututtuka masu wahalar magani. Mun samo nasarori kwarai wajen yakar cututtuka da dama musamman matsalar aljannu, matsalar sihiri, matsalar maita, matsalar sammu da kuma matsalolin ciwon siga da ciwon hawan jini da kuma cutar sanyi. Har ila yau, a cikin nasarorin da cibiyar alhikima ta samu a tsawon shekaru goma shine sauya akalar bada maganin gargajiya wanda a da ana ganin cewa masu bada maganin gargajiya bokaye ne ko kuma 'yan tsibbu ne wanda a zuwan cibiyar alhikima tsawon shekaru goma ta canza wa mutane da dama wannan tunani inda ta tabbatar musu da cewa lalle maganin gargajiya ana amfani da shi ne ta hanyar da ta dace da kuma hanyar addinin musulunci har ila yau a cikin shekara goma mun samu nasara wajen wa mutane tunani musamman masu kyamar maganin gargajiya wanda suke ganin wani abu ne da zai cutar da su inda har magungunanmu wasu da dama suka kai matakin da suka samu sahalewa daga hukumar nafdag hukumar da ke da alhakin tantance abinci da magani a najeriya wajen tabbatar da ingancin abu haka zalika a cikin nasarorin da muka samu mutane da dama sun ƙara runguma da kuma karɓar yadda za su rinka warkar da cututtukansu ta hanyar amfani da magungunan gargajiya kuma magunguna na addinin musulunci lalle cibiyar alhikima tana samun addu'o'i a gurin al'umma domin wannan shekaru da ta ɗauka tana aiki addu'o'in al'umma kwarai sun taimaka wajen samun ƙarfin gwiwa da nasarori. ina za ka je ga abinci can. Nace ba zan ci ba. Dole ne? Kamar ya ba za ka ci ba. Zan ci a waje in na fita. Abincin nawa ne ba za ka ci ba? Eh, ba zan ci ba saboda yanzu tsoron ki nake ji. Ban sani ba za ki samun a ba ciki ko guba in mutu in kashe kaina. Ba zan ci ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji Yanzu abin nawa mu har ya kai kana min irin wannan zarge? Ah, yi mana, ai abin da kika ya bani tsoro, kin bani tsoro. Zubaida, wallahi tsoron ki nake ji. Komai za ki iya yi wallahi. Assalamu Me ya same ka kake kuka maina? Tabbas babu daɗi mutum ya nema abin da yake so ya rasa, musamman ma idan a sha'anan aure. Ka yi haƙuri maina, don Allah ka share hawayenka ka daina kukan nan haka. ba ku mai ba ku na gode na barka lafiya ba na ƙaunan wani abu ya sake raba mu mu zauna guri daban-daban insha Allah na fi so mu ci gaba da rayuwa har abada muna tare insha Allah duk wacce ta samu zakari a matsayin ɗan uwa to za ta yi alfahari da shi saboda ya ƙaunace ki fiye da komai a rayuwarsa. Tun da na haife ki, ban san wahalar ɗawainiyar renon ki ba. Shi yake faman ɗawainiya da ke. Bana baya ma taɓa bari na in taɓa ki, sai dai in ya zama dole. Ko bacci kika yi, sai na bi shi har ɗakin shi kafin in je in ɗauko ki. Umma dama akwai abin da nake so na faɗa. Ina jinki. Ragamar kamfanin nan ne gaba ɗaya nake so na dawo da shi hannun shi. saboda kin ga shine namiji kuma sannan ya fi ni sanin kan waɗannan harkokin asali ma shi ya jagoranci ragamar kamfanin a baya kin ga yanzu idan an bashi shi ya fi dacewa ya kula da kamfanin alhamdulillah na'ima Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka Allah ya muku albarka baki daya Amin. na ji daɗin haka ki shiga ciki wani za mu yi magana da shi in shiga ciki zakari To, zakar kai ma ka yadda in shiga cikin? Ai da ke a gaban ki. A'a, to kaga mm. yanzu dai kun nuna min ni bare ce a tsakanin ku. Mm. A'a, bari in shiga cikin in barku. Ai a gaban ki za yi. To Allah muku albarka. Allah muku albarka baki daya. Okay. Me faru? Yaya. Eh. Ni wallahi batun waɗannan mutanen ne. Eh. Da suke neman aure na. wallahi na gaji da waɗannan abubuwan da ke faruwa ni so nake ma in samu space na koma makaranta Wai samarin ki? Eh wallahi ba na Ki ga bayar da dama yanzu ma mun tuna karan zan je in samu kowa in wara shi. Kowa sai na sa ya da jikin shi guri guda. Yawwa yaya. Mom, hmm? ina gani fa ba ku fahimci bakin nan da suka zo ba. Kamar yaya ban fahimce su ba. baƙin da suka zo tambaya. Mhm, me ya faru? Na je gidan su Na'ima mun haɗu da shi, amma bai kula ni ba. Daga baya sai na ƙara samun shi. Sai ya ce min wai ba shi ya ce yana sona ba, abokin shi ne da ya rako. Kaman yaya ba shi bane abokinsa ya rako? Haka dai ni ya ce mu. To kenan ni ƙarya ne musu kenan? Ba haka bane ko to menene to kenan ni ne masa kallon mai hankali ashe sakarai ne kenan iliminsa ya tashi na banza kenan in dai har zai haka abin da aka faɗa gaskiya ne to to ma da aka yi haka Allah ne ya rufa miki asiri ba ki da rabon wahala a tattare da shi in dai a irin wannan halin ne Allah ya baki wani ta harkar sa kawai ki rabu da shi kin ji ko insha Allah Allah ya fitar miki da wani nagari allura cikin ruwa wai rabo ka dauka na wani hajji lafiya loke eh ni ce zauna ga guri ina wuni lafiya lau na'ima na'am kin bani mamaki me kuma ne hajiya haba na'ima yanzu ashe na imani ban isan haɗa jini da ke ba hmm? na ci kashinki na ci fitsarinki amma ɗan uwana bai isa ya ci alfarmarki ba kin daka ta wasu suna hure miki kunne hajiya wallahi ba haka bane da a dakata karki ce mun komai na'ima na yi ki shekara biyu baki da lafiya na miki wanka na kai ki banɗaki sannan na miki tsarki daga karshe yanzu ni zaki ki watsa ƙasa a ido in hmm, na'ima ke da kanki kike faɗin cewa fa kina alfahari da ni a matsayina na uwa na miki duk abin da uwa ya kamata ta yi waɗanta hmm? amma abin takaici kiri kika watsa min kasa a idona kika nuna kina kyamar jinina dan hmm? uwana Dr. Hashim mene ma ya rasa namiji duk inda namiji ya kai Dr. Hashim ya kai amma kika watsa min kasa a ido wallahi na gode babu abin da zaki ce min na gode da abin da kika min tukwicin kenan da kika saka min da shi ko na gode miki Allah ya saka da alkhairi na gode zakari tunanin me kake haka ka zauna ka haɗa kai da gwiwa a no ba komai a a zakari bai kamata ka zauna kana tunani ba yanzu ai komai ya riga ya wuce hmm? ka cire komai a zuciyanka ka sake ka tsauna lafiya a cikin gidan nan Kwa'in na kin tato rashin kyauta mata ne da abin da muka yi. Zakar ai wannan ba komai ba ne. Na san ba da laifi. Laifin sa ba ne. Ba gashi yanzu ya haɗu da ajalinsa ba? Haka ne. Yanzu me ka shirya wa rayuwarka? Kamar kamar kaka. A'a. Yanzu ai sai ka tsara abin da za ka yi wa rayuwarka. Me kake so ka yi? Kai. ista ke da da addu'an neman wa mahaifiyata gafara da rahamar Allah ni ba wani abu da ni na tsara rayuwa ce gaba daya zakar kenan ya kamata ka daina wannan tunanin Allah ya ji kan mahaifiyarka Allah ya gafarta mata amin amma lokaci yayi da ya kamata fa ka fito da matar da ya dace ka aura ku rayuwar aure da ita yanzu wannan lokutan da na ɗauka yanzu matan yanzu ni ban san yadda yanzu rayuwar zamani take ba irin ai matan nan da yanzu a'a ba wani maganan um, mata ko kuma a'a idan fa kuɗi kake tunani zakar da kai aka tara dukiyan nan kai kai wahala gurin tara dukiyan nan kar ka ga waɗanda suka duba na'ima sun yi ƙoƙari alhamdulillah na gode musu amma yanzu ina so da zaman shirin nan da kake kana sa kanka a damuwa ka tashi ka koma kamfani duk matsayin da kaga ya kamata ka rike a kamfanin ka rike ka ci gaba da rayuwarka na gode da wannan damar da kika ba insha Allah kuma zan yi kokari ne abin da kika ci insha Allah Allah ya yarda damuwar ce ba na so irin ganin ka a ciki sannan batun aure da na gaya ma ina kan bakana ya kam Allah ya albarka amma dai tashi ka je tukunna ka dan yi walwala banda zama guri ɗayan nan ba zai mun ba ba Oh, tulu. amma wannan yanayin bai dace da kai ba kuma akan mace kaddara ta ce a haka tula na yadda da kaddara amma kin sanya ta umar mata bayani sai ta ce wai ba kaddara ba ce wai rashin iya mallakar kai ne kuma yanzu tana mu magana in je gidan kautar za mu gaisa da yadda wani ba lafiya gare ni ba jin daɗi ne ke yaya daurewa za ka yi ka tafi saboda idan baka je ba dai ka san halin hajiya in duba gani na yi matukar bakin ciki da maganganun da suka fito daga bakin hajjiya shi yasa na kirawo ka mai magana wasu lokuta akan samu sabani idan rai ya baci amma daga baya sai kiga abubuwa sun koma an sasanta komai ya wuce kai kaɗai za ka iya yi wa hajiya magana ta fahimta isoki ke ai kuma ya wuce ai babu wata matsala tun daga shi za mu daidaita? Kai hakuri, ba daidaitawa za mu yi ba. Ka fahimci uzurina. To me yasa kika kira ni? Na kira ka ne don na nemi alfarma a wurinka. Don Allah kai hakuri ka fita daga rayuwata. Wallahi da a ce ban riga da na yi wani zaɓin ba, babu abin da zai hana ni zama da kai. Ya kamata ki buɗe idanunki, ki daina lalube a cikin duhu. Ki yi waiwaye ki duba irin mutanen da suka yi hidima da ki. Suka nuna miki soyayya a lokacin da babu wani abin so a tattare da ki. Dan Allah ka fahimce ni, wallahi ba haka ba ne. okay. I understand. A gode. Da girman Allah ina roƙon alfarma a gurinka ka tsaya ka saurare ni. Lokacin da ni ma na nemi alfarma a wajenki, aiki ma baki saurare ni ba. Don Allah, don girman Allah na tsuguna da gwiwoyina har sun gaji. Na yi kuka har hawaye na ya kafe. na roƙe ka da girman Allah har yawon baki na ya ƙafe ya kake so na yi abin da nake so ki ki haƙuri don girman Allah to kai ma ka yi haƙuri kada ka dawo da yarinyar nan kai ne dai kawai ka tsara wa kanka wannan masifar masifa yanzu auren ne masifa duk abin da zai zo ya raba kan ma'aurata ai masifa ne ke ce ne ke cikin masifa ina cikin masifa ai na faɗa maka na buɗe mata wuta dole ne na san za ta kira ka amma yanzu yaya kuka yi da ita yarinyar nan ko ta na haƙura da ita ban gane ba lamarin yarinyar na akwai tufka da warware da mutunci na da haka ba zan ci gaba da biyo wannan wasan yaran da shashancin ka san Allah wannan mara mutuncin maina shi yake hure mata kunne wallahi look anti i'm done na gama da wannan chapter don haka yanzu zan mai da hankali na akan abin da ya dace to yanzu me ka yanke sai na yi shawara kawai na. kai ina shan wahala wallahi ni ma ya kamata ya fahimce ni ya gane abin da nake nufi wallahi ni duk duniya ma in ban da mama ma a kodda ma in ban da hajiya ma kodda zai isa isa an fito haka kawai a wannan lokacin. Assalamu alaikum. sannu an yin lafiya? Lafiya lau. Ya gida? Lafiya ƙalau. Tashi mana. Sannu, ke ce Maryam? Eh ni ce. Hmm? To ya gida kowa lafiya dai ko? Lafiya ƙalau. Ya mutanen gida? Lafiya lau. To masha Allah. To ni zan zo in koma. Tun yanzu, Hajiya ko tana ciki tana jiran shigowanka. eh ai da yake wallahi bana jin daɗi ne kaina yana mun ciwo ne kuma dai ban jin daɗin jikina ne sorry ai da ka gaya min da na zo har gida na duba ka Allah sarki a ba damuwa ka kira mu wani lokaci in yi zo. Allah ya kiyaye ka da duk wani sharri Allah ya haɗa ka da duk wani alkhairi Allah shiga tsakaninka da maƙiyi na fili da na ɓoye Allah shi faranta wa zuciyarka Allah shi inganta lafiyarka ya tsawaita kwananka ina roƙon Allah ya bunƙasa harkokinka da alkhairi sai na zo dubiya na gode sai kin zo lafiya na ganka kana ta sauri ina zuwa haka wallahi mata ta ce ta sauka Allah ya raya Allah ya ayyaba amin amin aboki Allah ya samu adan shi amin amin amma ku aboki na aiku bangaren ayyuka aiku ba baki bane a wajen ko ai ka sani Allah bai azurta da haihuwa ba kuma mun je asibiti ni da mai ɗakin nawa duk an gwada mu amma kowa lafiyar sa kalura haihuwa ce dai kawai bata so ba kun dai na gargajiya kuwa kai da Allah ina gaya ma mun je asibiti an auna kana mun wani maganar gargajiya ni dai na baka shawara ka je ka jarraba shikenan akwai lamban Dr. Abubakar Abdullahi in Allah ya yarda in kuka je za ku dace in Allah ya yarda zan jarawa. tunda sai an jaraba akan dacewa ko dai addu'a ta Allah ba mu sa'a to shikenan ba damuwa ka tura mu assalamu alaikum al'ummar duniya musamman Niger Libya Ghana Saudi Arabia da kuma shauran kasashen duniya ga baki daya har kullun sabanta magunguna ta hanyar bincike da ilimi tare da kwarewa ga kowane irin cututtuka domin nemo sauki ga al'umma ba shakka gani ya koriji babu cutar da Allah subhanahu ta'ala ya saukar ba tare da maganin ta ba idan ana maganan ado da uba ake ado amma ni albishirin da zan yi wa 'ya'ya mata a wannan lokacin shi ne ni da cibiyar alhabib nake yin nawa adam musamman masu ɗauke da cutar istimla'i wanda yake haifar da matsaloli ciki tare da yawan mantuwa ciwon zuciya kankancewa al'aura tare kuma da saurin inzali lokacin kusanta iyali yawan kasala da kuma sauransu ko kun san matsalar rashin haihuwa da ake samu a cikin al'umma ba matsalar kwayoyin halitta bane kawai kamar yadda ake tunani a da ko har mun cire rai sai gashi an bamu magani alhamdulillah sannan muna bayar da maganin ciwon sikila hawan jini ciwon koda da kuma maganin basur kowane iri tare da ciwon hanta matsalar samu ko kuma sihiri shin ko kun san yawan aikata istimina'i yana haifar da matsaloli kamar haka aikata istimina'i yana haifar da kumbara 'ya'yan maraina haka zalika yana shafar jijiyar da suke da alaƙa da fitar mani yakan sa jin zafi wajen fitar fitsari yana kuma rage karfin ɗa namiji sannan daɗin daɗawa kuma yana rage kaifin ƙwaƙwalwa, yana rage karfin gani sannan yana kawo ƙaramar hauka uwa uba yana sa rashin haihuwa magungunan mu suna tasiri sosai wajen yaƙi da wannan ƙwayar cutar nan mai karya garkuwar jiki wato HIV sannan maganin mu yakan zama kariya ga mai ɗauke da wannan cutar ya samu sauki cikin ƙanƙanin lokacin bi izinin Allah wannan shine cibiyar Alhabib ta dage wajen zakulan muku magungunan da za ku sha ku warke daga waɗannan cututtuka da izinin Allah. Muna garin Kano, gandun Alwas. Aminu Inuwa Plaza, saman Bene, shago mai lamba ashirin, yana kallon inda ake sai da raguna. Ta ɓangaren mutanenmu waɗanda suke ƙasan Saudiya, muna da wakilin matan ku yi masa magana a wasu a da inda kuke a cikin Saudiya insha Allahu magani zai isa inda kuke. Da a cikin cibiyar Alhabib muna bada da magani a bisa bincike tare da koyarwa ta addinin musulunci. Idan kuna so ku daina kashe maƙudan kuɗaɗe wajen siyan datar da za ku daga kallon kwamadi kuna samun nishaɗi. To lallai ku garzaya fi to ku sauke manhaja ta aljazir data. manhaja ce da aka iya siyan 1 gig MTN a farashi 198 sa'an nan kuma za ku iya siyan datan Airtel 1 gig a farashinsa 205 idan ku kuna amfani da Nine Mobile za ku same shi a farashin 165 wannan dalilin ne yasa nake tallata muku manhaja ta aljazir data domin ku samu sauƙi wajen siyan data da za ku dinga kallon kwamadi na ba tare da kun siya data mai tsada ba. Ga mutanen da ba za su iya rijistar app ɗin ba, ga lambarin mu kamar haka. Ku kirawo za a koya muku yadda ake rijistar. Kuma za ku iya sayan kabin subscription, BSTV, Star Time da dai sauransu. Aljazeera Data ita ce manhaja mafi inganci da sauƙi a wannan lokaci. Ga mai neman ƙarin bayani, to ga lambobin wayar mu kamar haka. Sai ku ɗauka domin ku tuntuɓe mu a ci gaba da shagali a more daga raɓansa alexander da ta sauran na gari mai da kuɗi gida gari mai da kuɗi gida Assalamu alaikum. Wa alaikum salam san da dawa. me yake faruwa lafiya kuwa ai tun da kai tafiya yau kwana uku yake ta fama da rashin lafiya gashi mun yi magunguna da dama ba mai nasara ba ni kuma ya kasa yin bayanin me yake damun shi eh to bari na zaki da shi kin san an ce ciwon da namiji na da namiji ne to shike me yake damun ka wallahi dan kwana biyu nan ne ina fama da ciwon zuciya ga kuma ciwon baya da kuma rashin nutsuwa ga yawan mantuwa Koda da daddare ba na iya danna waya ko kuma na yi karatu ga zazzabi kuma ga ciwon ido na fahimci abin da yake damunka kana yawan aikata istimina iko ya aka yi ka fahimci haka abubuwan da ka faɗa mu ba iya su kaɗai istimina yake haifarwa ba yana haifar da kankancewar gaba fitsari kaɗan-kaɗan rabi da rabi sannan za ka iya ganin kuraje al'aurarka za ka sami yawan kasala a jikinka kwarai da gaske duk ina fama da wannan matsalolin abubuwan da istimna yake haifarwa ba iya kan maza kawai tsaya ba har mata ma yana faruwa da su bangaren mata musamman masu aure yana iya hana sahihuwa, sannan yana iya ɗaukewa mace sha'awa ga baki ɗaya sannan abu mafi muni shine yakan iya rikitar da zuwan al'adanta wannan duka matsalan istimina'i ne kana da bukatar likita Doctor, cibiyar Al'ansar tana da magani yankan shakku a kan cuta mai karya garkuwar jiki. Za mu ba ku magani tsawon kwana arba'in. Maganinmu a iya cibiyar mu ta Al'ansar kaɗai ake iya samun maganinmu. To jama'a, muna yi muku albishir da cibiyar Al'ansar tun daga tsakiyar ka har zuwa tafin kafa. Muna yin bincike matuƙa kafin mu ɗora koma wane ne akan maganinsa. domin babu wata cuta da Allah ya saukar wanda bai saukar da maganinta ba. Domin samun sauƙin ku za ku iya biya biyu a kan kowanne nau'in ciwo don samun waraka da izinin Allah. A Najeriya kuma za ku samu adireshin mu a Kano. Sharaɗa Ja'in daidai gidan man ɗan murna. Taraba Jalingo. Za ku same mu a Bardawe. Abuja. Muna mararraban yayan Orange Market. Lagos. Muna da wakili da zai iya kai muku saƙon ku duk inda kuke cikin aminci. Sai kuma jihar Gombe. muna tashan duku allajin yara plaza sai a ƙasar Nijar kuma maraɗi muna masallacin jingili kan benin jano sannan a cikin algeria muna tamarasif kasuwar tafsit a libya kuma za ku same mu a tripoli misrata da kuma sabaha a ƙasar cote d'ivoire kuma ku same mu a cikin abidjan na kasa musanta irin daɗi da nake ji deep inside zuciyata da nishaɗi da ƙara gode wa Allah da nake yi akan na gode wa Allah da ya bani mace kamila nutsuwa mai nutsuwa mai ibada daɗi nake ji sosai kai ma mutumin kirki ne da nake so kuma nake fatan Allah ya rage maka wannan fishin na <laughs> Allah ya kiyaye ka da duk wani shari Allah ya haɗa ka da duk wani alkhairi Allah shiga tsakaninka da maki na fili da na ɓoye Allah shi faranta wa zuciyarka Allah shi inganta lafiyarka ya tsawaita kwananka ina roƙon Allah ya bunƙasa harkokinka da alkhairi wani wace irin mummunan ƙaddara ce soyayya ba kiman adalci Sadiq ba shi da lafiya na ima sosai fa nake gaya miki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu me kamata na yi kenan? To, abin da ga ya kamata ki. Bara idan na tashi ofis kawai zan zo in duba shi. To shikenan ba matsala. Um, hello? Um, Nasir kana ina? Da Allah da annabi da abin da kake ka bari da Allah maza maza ka zo da motar ka za ka kai ni airport eh zan ji wannan interview na wannan abin da na gaya maka wannan contract da nake nema eh sun ce lalle lalle in taho Lagos yau ina ganin karshen wahala ne yanzu ai kaji ka zo ka kai ni kawai ka fara tambaya ta me zan ma yi sauri yi sauri ko me kake ka bari kuna tare da Sajid a'a kan ka kai ta gidan ka biyo ta nan da Allah maza maza maza maza ina jiran ka ni ma ban san da tafiyar ba quickly yawa Na'ima. Na'am. Yaya. Eh. Wannan fa. Ina wuni? Lafiya kala. Na'ima ba ce wannan. Wannan ita ce babbar ƙawata da ta kula maka da ni? Mm. Lokacin da ka nan. Ah, muna godiya sosai sosai. Yawa, ai ita ma mutumiyar kirki ce ba wanda zai nadama kula rayuwarta. Ah, gaskiya sosai haka ne. dama sai Ali ya zo ɗaya ake abota mm. to yaya sunan malama batula a batula ai sunan mai daɗi ne Sanna batula yau sanna. ina aka dosa kenan wallahi fita zami ya maina mun yi latti fa kada kai losing din flat ɗinka kuma sajida umman su tana ta kiranta wallahi kaji yaya Nasir lafiya? tun ɗazu nake ta jiran ka har na gaji kasan umma na jiran mu. Sajida ki kwantar da hankalinki na faɗa wa yaya mai yana zuwa yanzu. Nasir. Sajida. Wace ce wannan? Lafiya? Na ce wace ce wannan? Um, Sajida, wannan da yake ganin ta matar yaya mai ne wacce ta rasu. Lafiya dai ko? Ba komai. Ba komai. mu je mu je mu je mu je mu je mu je. Dan Ya kai Sajida ya kai? Ba komai. Um, Bacho yaya tun da Sajida ta shigo ta ringa kallon wannan hoton gaba ɗaya sai na gane yinta ya canza. Sajida ya kai? Ba komai yaya. Ah, ya za ki ce ba komai? Ba komai. Wani irin ba komai. Wannan mata ne tana min kama da wata mata a Ilori. Mijinta ba ɗan garin ba ne amma ya sayi gida a garin ya aje ta yana zuwa sometimes sometimes. Amma kaman ba ta da lafiya. Sajida, wannan hoton na ima na ce. Matata da ta rasu shi shekarun baya. <laughs> Wannan mata da kika gani ba ita ba ce. <laughs> idan ba ita ba ce sai dai wanda suke kamanni yaya ita ce ma da mu tafi ina jin sajida sai an duniya tana tafin hannunku za ku iya zama wayayyin mutane hakan ba zai faru ba dole sai kuna amfani da wayoyin hannunku wajen shiga duniyar kai tsaye. Shiga duniyar ba zai yiwu ba, dole sai da data mai inganci. Datar Umar Bojo ita ce data mai inganci. Umar Bojo duniya ne. Umar Bojo duniya ne. Umar Bojo duniya ne. Umar Bojo app wata sabuwar manhaja ce da ke biyan buƙatar ma'abota amfani da yanar gizo a duk inda suke kuma a kowane lokaci. Baya ga sayan data ta ƙashin kai, ko kuma sai wa 'yan uwa da abokan arziki. Kuna iya biyan kuɗin wutar lantarki ko kuma ruwa duk a Umar Bojo A. Sannan kuma za ku iya biyan kuɗin ku. na subscription cable ya fara aiki nan take kamar irin su DSTV, Star Times da kuma go tv Umar Bojo ba su tsaya nan ba. A Umar Bojo app za ku iya printin recharge card kowane iri. Sannan za ku iya sayan education pin irin su WAEC, NECO da NAPTEP. Sayi data a Umar Bojo app ko kuma ka gaici ɗan uwa da abokan arziki don sayan data a Umar Bojo app don kai ma ka samu kwamishin. Bugu da ƙari a Umar Bojo app muna iya bugun recharge card don ya koma kuɗi miss. Maza ku garzaya Play Store ko App Store domin sauke manhajar Umar Bojo don more gara basar Umar Bojo data. Umar Bojo shine zaɓina. Umar Bojo app shi ne zaɓinmu. Haya, to, yau Asiya gurbi kamfani sun zarce kowa. Su kamfanin suna da sauki maza da mata. Ga kamfanin da ke ta yayi a garin Kano. Sun zama a ko'ina ana ce musu sun fi saura. Yau Asiya gurbi kamfani sun zarce kowa. Su kamfanin na mota ne kun sani ai asiya gurbi suna nan a garin kanawa yau asiya gurbi kamfani sun zarce kowa su kamfanin suna da sauki maza da mata inda ana batu na import and export ai asiya gurbi akan barwa sun fi kowa yau asiya gurbi kamfani sun zarce kowa su kamfanin suna da sauki maza da mata kamfani babba ko ake yaye Kodar motoci ko ake yaye kayan masarufi ko ake zance Cibiyar Alkausar Islamic lallai sun za. Assalamu alaikum jama'ar duniya baki daya. Mun sani cewa kowane irin dan adam akwai irin baiwar da Allah ta barka wa ta'ala ya halicce shi da ita. cikin iko na Allahu tare da yarjewa ta sa ya bawa cibiyar mutu ta alkausar dama wajen sarrafa muku magunguna. musamman bangaren cutar HIV. A ƙarƙashin wannan cibiya ta mu ta alkausar. Ana iya mallakar miji ne ta hanya biyu kacal ba tare da bin boka ko kuma malam ba. Imani da Allah tare da cibiyar alkausar domin tabbatar da kyakkyawar zamantakewar aure. Ta hanyar amfani da magungunar infection, sanyi da kuma sanyin mara. Yaren jiki da kuma sauransu. Sannan muna albishar ga masu matsalar haihuwa ku ce alhamdulillah. Domin Allah ya sanar da mu yadda za mu ba ku magani ku sha cikin izinin Ubangiji. Ko da ya kai shekara nawa ba tare da haihuwa ba, za ku samu haihuwa. Ingancin magani yana cibiyar da ta san inganci kuma take sarrafa maganinta a cikin inganci. Wato cibiyar alkausar. Kuna yawan zazzabi da saurin jin kasala a cikin jiki, disashewar gani da kuma saurin inzali ga masu iyali. Ƙanƙantan al'aura da kuma ɗaukewar sha'awa wa'annan kaɗan kenan daga cikin illolin cutar istiminai mun sake zurfafa nazari wajen inganta maganinmu na cutar istiminai da zai warkar da duka mai ɗauke da lalurar sannan ya zama tamkar bai taɓa kama da wannan lalurar ba da izinin ubangiji ga masu neman babban ofishinmu muna nan a cikin garin kano zurot hausawa sabon titi shago mai namba ɗaya saman bene a cikin garin kaduna muna kan titin yakubu gawan cikin santara plaza opposite da mangal plaza kusa da uba shago mai namba sitan saman bene cibiyar alkausar islamic lallai sun zagaye duniya allura cikin ruwa mai rabo ka dauka ah, sannu hajiya yawa sani a gida lafiya lawan lafiya sannu suna sunana Hadi Makama. Naji, naji na gane. Alhamdulillah. To ya iyali? Lafiya lau wallahi. Masha Allah. Uh, Hajiya ina son Na'ima kuma tana sona. To kin san sha'anin mata. Ita matar tawa tana da wani mugun nufi ne akan Na'ima. Ni kuma na ga da wannan abu ya same ta. Gara na sawwaƙe mata. abin da ya faru kenan amma yanzu na gane cewa yin hakan kuskure ne. shi yasa na zo da Allah ki bani dama domin in gyara kuskure na to ai na'ima ce kamata ta baka dama ba ni ba na'ima za ka je ka samu idan ta amince shi kenan ba da wata matsala da na'ima domin tana so na kuma ina son ta amma kuma yanzu na riga na tsara insha Allahu zan sama mata wani gida da za ta zauna daban kawai dama ni amincewar ki nake nema domin ki bani dama to shikenan alhamdulillah mutuncin kowace ya mace shine ɗakin mijinta kuma shi saɓani ai ba wani sabon abu bane a zamantakewan aure don haka na amince za ta koma ɗakinka. na gode sosai hajiya Allah ji kan mahaifa mm, ba komai ni kai na zaman yana damuna shi yasa na amince za ta koma gidanta mm. tunda kayi alkawarin za ka raba musu gida na gode Allah ya raba ba komai Allah ya ji kan iyaye <laughs> Hajiya tana in fita neman mata. Sai gashi Allah ya kawo mata har gida. Ai batulan nan fata yi. Ba ni ma da wata mata aure sama da yarinyan nan. Kawai zan gwada sa'ata. Sannu Sarif. Yanzu na zo Hajiya ta ce min kana ciki. Kai ne ka koma haka? Ya tunanin wanda ya rasa soyayyarsa ta farko zai kasance? me yake damun ka abu biyu ne yake damuna me kenan na farko dai na je na ga likita sun ce damuwa ta munya ba na samun bacci ga tunani da su shi yake kawo nan guntun rashin lafiya kuma na san wannan duk ni na jawo kaina na biyu kuma raɗaɗɗen abin da na yi miki ne miki gori na ci miki mutunci wace wanda bai ba daidai bane bai kamata ba shi ne ke hauntun ɗina ai komai ya wuce batuna ta wuce kawa a na ko aminiya yar uwata ce duk abin da ya dame ta ya dame ni ne ni yanzu na amince a kai kaya kawai kin amince na amince ka kawo kayan aurenka gidanmu Na'ima, kin amince da gaske? Tabbas, na amince. Koyo a ɗaura mana aure. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. alhamdulillah alhamdulillah sunana abdullahi alhikima shugaban shahararriyar cibiyar hadawa da kuma sarrafa magungunan gargajiya da ma magunguna na addinin musulunci na cibiyar alhikima muna jaddada godiya ga allah maɗaukakin sarki yadda ya ɗaga darajar mu musamman a ɓangaren ba da magunguna kan cututtuka da larurorin al'umma muna amfani da wannan dama wajen miƙa wa al'umma godiya musamman yadda suke mana fatan alkhairi da kuma addu'o'i a koda yaushe cibiyar alhikima dai shahararriyar cibiya ce musamman a najeriya da jamhuriyar niger da ma sauran ƙasashe na afirka mun shahara kwarai a ɓangaren ba wa mutane magani kuma su sha su warke da izinin allah mun yi suna mun ɗaukaka mun yi fice kuma muna samun fatan alkhairi a bakin al'umma wannan duk ƙadartawa ce